أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai komai da kowa wanda cikin rahmat ne da ikonsa ya sake famu wannan dama na haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari alaihi rahmatullah wanda ya samu suna al-adab al a yau 18 ga watan safar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da uku ga watan tara shekara dubu biyu da ishirin da uku wanda wannan shine darasi na ɗari za mu tashi a wannan babi babi na ɗari uku da ishirin da biyar hadisi na ɗari bakwai da sittin babin da al'imam bukari alaihi rahmatullahi ya kulla yake cewa babun la ya kul lil munafiki sayyidun kada a cewa munafiki shugaba la ya kul lil munafiki sayyidun kada ya cewa munafiki ya ce masa shugabansa kirawo shi a matsayinsa na shugaba ya ce masa sayyid saboda shi munafiki ba mutumin kwarai bai, munafiki yana adawa da Allah munafiki shine wanda ya ibtanul kufr wa izharul iman ya koye imani ko ya koye kafirci a cikin zuciyarsa bai imani da Allah ba ya kafirce wa Allah amma kuma yana nuna mu mutane cewa shi mumini ne wannan shine an-nifaq al-i'tiqadi wanda duk wanda ya sifantu da wannan to kafiri ne kuma sharrinsa ya fi sharrin kafiri muni shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafikai suna kasa kasa wuta ne dan haka al-nifaqul i'tiqadi ya fi kafirci na zahiri ya fi shi ne sannan akwai an-nifaqul amali mutum ya zama kila in yi ƙarya in yi magana ya karya in yi alkawari ya saba idan aka ba shi amana ya ci amana wannan alamu ne da munafinci duk da wannan bai fita mutum daga addinin musulunci to ko a ina ne ba a san shugaba ya fitrantu da sifar nifaq ko an nifaqul amali ko an nifaqul i'tiqadi shine ta haddathana ali bin abdullah ali bin abdullah ibn al-madini malamin al-imam bukhari cikin manyan malamansa wanda imam bukhari ke ji da su قال حدثنا معاذ bin Hisham ya ce Mu'az bin Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dastawai ya ba mu labari wanda Mu'az bin Hisham ɗaya ne daga cikin al-Qadariyya wanda ke kore kaddara musamman kan abin da ya shafi sabon Allah Imam Ahmad ibn Hanbal ce kada ku je gurin wancan dan Qadariyya ko kuma dai an zo an gaya Imam Ahmad ya ce ai wani dan Qadariyya ne wato in na ce ƙadiriya ba wai ɗan ɗariƙin ba kamar yadda wasu ke doka ya ce alƙadariya wato wanda yake kore kaddara bai yarda cewa Allah ya kaddara mu bawa zai aikata shari ba ya ka tambaye mamu Ahmad ya kasancewa ai wani ƙadari ne sai ce ai na gani a cikin littafinsa ya ce mahaifinsa ya ce Allah bai halici ya kaddara sabo ba kuma wannan hadisin ya karko shi ne daga mahaifinsa Hisham bin abi abdullah ad-dastawai wanda shi ma qadari ne qala an qatada yace ya karbo daga qatada wanda shi ne qatada ibn di'ama as-sadusi babban malamin basra shi ma qadari ne qala an abdullah bin buraida yace ya karbo daga abdullah bin buraida qala an abihi yace daga mahaifinsa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lil munafiqi sayyid kada ku cewa munafiki shugaba fa innahu iyyakum sayyidakum saboda shi munafiki in ya zama to shugaban ku qad aqattum rabbakum azza wa jalla lalle kun kusa ta ubangijin ku wayi mai girma duk sanda aka dauki munafiki a matsayin shugaba to kaga abinda malamai suke cewa shine za a yi wa shugaba biyayya to duk sanda aka yi wa munafiki da'a kuma ake girmama shi wanda yake yana adawa da Allah subhanahu ta'ala wanda ya kamata a ce an kaskanta shi an wulakanta shi to duk da ya zama ana girmama shi to yanda ya saba ma ya ci karo da manufar shari'a saboda haka Allah subhanahu ta'ala baya san haka abinda Imam Bukhari ke so a nan gurin kada a rinka mudahana idan ka san mutum ba mutumin kirki bane kada a ana kamba ma shi ana girmama shi saboda wai abin da ke da shi na hannu ko na shugabanci ko wani abu a rinka girmama shi ana kammama shi wannan ba daidai bane abin da ake ci wannan mudahana kuma wancan karatu da ya gabata mun yi bayani akan bambancin tsakanin almudarat da almudahana almudarat shine ka bar mutum da halinsa munafiki ne sai ka sai ka bashi da halinsa ba tare da ka nuna masa mummunar ɗabi'a ba ko ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ba kawai za ka bashi ne da kai ka zama to mutumin kwarai ka bashi da sharri ba tare da ka guna masa ba wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da wancan mutumin da yake masa bi ta akul ashira amma almudahana shine mutum yazo yana yaba masa kamar yadda za a ce mu munafiki sayyi wannan bai dace Imam Bukhari yace babu ma yaqulu rajulu idza zutiya babi na abinda mutum zai faɗa idan aka yaba masa idza zutiya in aka tsarkake shi aka yaba masa me ya dace ka faɗa a matsayinka na musulmi me ya dace ka faɗa a matsayinka na wanda yake ganin girman Allah kuma ya san matsayinsa menene abin da ya dace an zo ana girmama ka ana kamba maka ana yaba maka menene abin da ya kamata ka faɗa wannan yana daga cikin ladubba da ke nuna tawagu na musulmi yace haddathana maqlad bin malik قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا مبارك بن فضالة قال عن بكر بن عبد الله المزني يتي أكرر بكر بن عبد الله المزني إيه cikin manyan tabi'ai qala an adi bin abtas yace ya karko daga adi bin abtas yace kana rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya kasance cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza zukiya duk sanda aka yaba masa ana masa yabo qala sai yace allahumma la tu'akhidni bima yaqulu ya Allah kada ka kama ni da wannan abin da suke faɗi game da ni waghfir li ma la ya'lamu kuma gafarta mini abin da ba ku sani ba wanda ni tsakanina da kai ne ni na san, na san abubuwan da nake yi na sako tsakanina da kai su ba su sani ba na san abubuwan da nake yi wanda ba su dace ba su ba su sani ba suna gani na mutumin kware amma ni na san kaina da haka kaga kenan yana nema ma kansa lafiya ne cewa Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗi kada ka kama ni da abin da suke faɗi bi ma'ana ka zamanto ka tona mini asiri ana cewa wani mutumin kirki ne wani mutumin kwari ne Allah sai zai fallata shi cikin jama'a ya ai ku ga wanda kuke cewa mutumin kirki kaga Allah ya kama shi kenan da abin da suke faɗi to duk sanda mutum ya zama ka zama mutumin kwari abin da ake so idan mutane suna yi ba maka kame da al'amari ga Allah saboda Allah baya so mutum ya zama yana tabbatar ma kansa da wata falala Allah baya so duk sanda ake baka wani girma ko wata falala kame da shi ga Allah ka ce Allah ne ana cewa kana da ilimi sai ka ce a'a ban da ilimi Allah ne ana cewa ka iya sai ka ce a'a ba mai iya ba Allah ne yake ba mu dacewa duk sanda bawa yake mai da al'amarin al'amarinsa ga Allah sai ga Allah na ƙara ɗauka kansa man tawadu alillahi wa rafa'ahu Allah idan mutum ya tawadu ga Allah sai ga Allah ya daga shi ka duba Nabi Musa alaihi salatu wassalam Annabi Musa lokacin da ya tsaya cikin banu Isra'ila kamar da hadisin Bukhari ya tabbatar aka zo aka masa tambaya wane ne shin ka san wani wanda ya ji ka ilimi annabi Musa ya ce a'a ban sani ba wanda a zahirin gaskiya annabi Musa bai sani ba din bai san wani ba cikin banu Isra'ila wanda ya kai shi ilimi amma subhanahu ta'ala sai ya mu'ataba Allah subhanahu ta'ala sai ya kufi shi akan haka saboda bai mai da ilimi zuwa gare shi ba saboda bai mai da ilimi zuwa ga Allah ba da haka duk abin da mutum zai yi ko da mutane suna ganin su mutum kware ana ganin su masani ana ganin su ya kware kan wani abu in dai kana son Allah ya ci gaba da taimakon ka akan kware wannan naka to ka rinka ba ma yabon ka da shi ga Allah subhanahu wataala kada ka zama mai karban yabo ga kanka ya ka ce kai wani ka iya sai ka ce Allah ne to Allah na san irin wannan yabo saboda ka mai da amri gare shi ka duba kamar da muka saba faɗi ko da yaushe Allah subhanahu wataala har cikin abincin da kake ci wanda kai ne ka je ka samo abincin nan kai ne kai aiki kai ne ka samo abincin kai ne ka zo ka dafa abincin ka zo ka ci abincin amma sai addini ya karanta da kai ka ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha warzuqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa ka ce Allah ka gode wa Allah da ya azurta ka a tsamani hada ya ciyar da kai wannan abincin warzaqanihi kuma ya azurta ka da shi min ghairi hawlin minni wala quwwa ba tare da wata dabara ba ba tare da wani iko da yake da shi kan baka da karfi baka da dabara Allah ya ce da kai amma kai da je ka samo abincin amma saboda mai da al'amari ga Allah subhanahu wataala sai ka faɗi wannan zikirin dan kada ka ga cewa kai ne kake ciyar da kanka kai ne kake da ikon ciyar da kanka a'a nahnu narzuqukum wa iyyahum da kai da kake kawo abinci, da waɗanda kake kawo mu abincin daga baki ya Allah ke ce ka. da ga ko yaushe mutum kada ya bai da al'amari ga kansa Kar qawlu qawlu ne ya halakar da shi yace innama utituhu ala ilmin indi aini wani ilimi da nake da shi shi yasa aka bani wannan dukiyar Allah sai ya halaka da shi bisa haka kada mutum ko dan ilimi ko dan dukiya ko dan matsayi ya san cewa duk wannan abubuwan gaba ki daga Allah take in an ne yaba maka ka iya shugabanci ka ce a'a ikon Allah ne Allah ne ke ba mu nasara idan an ce a'a kana da dukiya kana samun dukiya ka ce a'a babu da dabara bamu da karfi Allah ne ke ba mu kawai tausaya mana ke. akwai wanda suka fi mu ilimi akwai wanda suka fi mu karatu amma kuma ya ga damun ba mu ya ga dama wani ne ba kaga idan mutum ya zama haka to sai kaga Allah na ƙara taimakon su saboda me yayi tawabu ya kaskantar da kansa ga Allah subhanahu wa ta'ala to Allah baya son mutum ya zama mutum mutakabbir sanda ake yaba maka kana ganin cewa eh ka isa din sai ka ga Allah sun Allah sai ya kaskanta mutum Allah ya kiyaye da haka wannan yana daga cikin ladubba idan ana yaba maka ka ce Allah ka kada ka kama ni da wayannan abubuwan da suke faɗi game da ni kuma ka gafarta mini abin da nake aikatawa da su sani ba sannan kuma akwai riwayoyi da malaki suke nuna wa waj'alni khairan mimma yazunun ka sanya ni in to fiye da yadda suke zato gare ni idan suna zaton ni mutumin kwarai ne Allah ka sanya ni in zamanto sama da haka idan suna tunanin cewa ina da dabara ka sanya ni zaman su sama da haka al-imamu sufyan bin uyayna yana cewa duk wanda ya zamanta ya san matsayinsa lam yadurruhu al-mad wai dan an yabe shi baya cutar da shi in ka san matsayinka ka san kai ko waye ko da mutane sun zo suna ce maka akramaka Allah kai waye ka shi dade mai menene kai dai tsakaninka da Allah cikin qararun nafsika ka san kai ko wane idan mutane suna cewa ai kai baka sako ai kai mutum kware ne ai kai wane ne cikin da ka san ko kai ko wane ne mutane suna ganin ka kana da yawan ibada ka san kanka dan haka in ka san kanka dan wai an yabe ka baya shi da kai al-imam shafi'i alayhi rahmatullahi yana cewa an nas li nafsihi wanda yake kowa zaluntan kansa shine man qabila madhaman la ya'rifu mutum kawai yazo ya fara yaba maka bai san ka ba kawai ta yaba maka alhali bai san ka ba to in ka anshi irin wannan yabon ka kowa zaluntan ka da ka mutum ya yi ka ka san kai kowaye ka san limit ɗinka ka san limitations ɗinka sai ka tsaya iyana kada ka bari ya buɗe ka saboda yawancin irin waɗannan yabawa za ka ga usulul zuhur kamar ana sa a karya mutum gadon baya ne kamar yadda hadisai suka gabata a baya na hadis na sayyidina Umar da sauransu wanda Imam Bukhari ya kawo da haka wannan ya wannan kenan Imam Bukhari ya ce haddathana Abu Asim da Hakim bin Makhlad kenan qala al-Auza'i yace daga Imam al-Auza'i Abdurrahman bin Amr al-Auza'i Abu an Yahya ibn Abi yace daga Yahya ibn Abi wanda daga cikin manyan malamai wanda ana ganin daidai yake da irin su Ibn Shahab bin Zuhri Muhammad ibn Muslim قال عن أبي كلابة زيد بن عبد الله الجرمي أبو كلابة قال إن عبد الله قال لأبي مسعود يجي عبد الله بن مسعود يا جيا وأبو مسعود البدري aw qala abu mas'ud qala li abi abdullah ko kuma dai ya zama to abu mas'ud shi ya gaya wa abu abdullah ah, ya gaya wa ko dai abdullah ibn mas'ud ya gaya wa abu mas'ud al-badri ko kuma abu mas'ud al-badri shine ya cewa abdullah ibn mas'ud ya ce masa ma sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi za'ama me kaji haka sahabbai kenan suna ƙara wa juna ilimi me kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da mutum ya rinka cewa an ce shine za'ama za'ama mutum ya rika faɗin magana wanda ta ci faɗi ne bai tabbatar da shi ba ba wai labari ne ingantacce ba kawai shi da ya ce ai an ce kaza an ce kaza an ce kaza to kaga lokacin da yake cewa an ce wato kaman mabudin maganarsa ne ko mabudin maganarsa ne yana son yin amfani da an ce ya kai ga maganarsa yana son yin amfani da an ce ya zama ya kai ga maganar da yake son ya faɗa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi isa matiyatu rajul bi isa matiyatu rajul abin da ake nufi da matiya shine abin hawa kaman doki ko raƙumi kaga mutum yana hawan sa ne ya kai ga inda zai je ko to kamar yadda mutum ke hawan dokinsa ko raƙuminsa dan ya kai ya kai shi inda zai je to hakan nan shi mutumin nan da yake cewa an ce yake hawan maganar lafazin nan na an ce ya kai ga maganarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi'sa matiyatu rajul abun hawan mutum yayi muni ya zama to abun hawan sai abun hawan sa ko da yaushe shine yace an ce an ce mun gane ko wato ya da jita jita ya da ji ai an ce kaza ya faru ai an ce ma kaza ma ya faru ai an ce mutane ma yanzu ma kawai in mutum ya ga wani aka yi mai sallama kawai sai ya faɗi ya mutu an ce shi wanda ya ce ɗin har yanzu ba a gan shi ba amma ana ta cewa ana ta cewa kuma ga mutane suna aiki da shi duk sanda mutum ya ga irin labarai suna ta yawa haka mutum kokarin tasabbuti shi ne abin da Qur'ani ya karanta da in ja'akum fasiqun bi naba'in bayyana. duk sanda kuka ji labari yana ta yawo to a tabbatar kafin a fara yayatawa sai a tabbatar karatun eh, wancan satin da muka yi yana daga ciki za ta kuma rujulan madayi abudura sai maganar sayyidina ali radiyallahu anhu kada ku zama to masu yawan yada maganganu yawan yana maganganu sai ga ya kawo shari cikin al'umma ba da dadewa ba mun ga da suka shasha gishiri saboda irin wannan yada magana cikin sauri ko babu zamani da yada magana ke da sauri irin wannan zamanin na social media mutum zai yi abu cikin daren nan kuma za ka ya a cikin duniya gaba ki da cikin daren to masu yadawa su yi hakara saboda wannan ba karamin shari bane bi isa mafiyatu rajuli za'ama mutum ya ce za'ama ai an ce an ce kila wa qala تونم ابن هام بمنى من هواجي الامام البخاري حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز قال يحيى بن ابي كثير هذا حديث يقوم اجا يحيى بن ابي كثير وتعطي متابعه للجريش هنا قال عن ابي كلابه قال عن ابي ابي المعلم قال ان عبد الله بن عامر قال وعبد عبد الله بن عامر شير ابو مسعود البدري يجي يا ابا مسعود Eh, abdullahi bin amir kuke wancan ke na abdullahi bin amir ne ba abdullahi bin mas'ud ba wanta abdullahi yace ha ah, ba mas'ud ya kai abu mas'ud wancan ukubata bin amir ne ko abu mas'ud bin badri ukubata bin amir wannan kuma abdullahi bin badri abdullahi bin amir yace ya aba mas'ud ya kai abu mas'ud ma sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi za'am wai me kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ne a game da za'amu an ce irin wannan magana mutum ya fara maganarsa da an ce wai maka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne game da shi kawai ya ce hu ya kulu ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bi ita matsiyatu rajul abin hawan mutum ya yi muni muƙaddimar mutum ya yi muni ya zama in zai faɗi magana an ce kaza wannan ba abu ne mai kyau ba kwallo wa sami'tuhu ya kulu kuma na ji shi manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa la'anul mu'min ka fatdi shine wa musulmi shine wa mu'mini kaman ya kasta ne kaman kashe shi idan mutum ya tsine wa musulmi ko mu'mini kaman yana kaman ya kashe shi malamai sun ce wato wajen zunubi tsine wa musulmi kaman mutum ya kashe shi ne wajen zunubi wasu malamai kuma sun ce a abin da ake nufi shine ai tun da ya zama to idan mutum ya kashe mutum ai ya raba shi ne da duniya to kuma tsine masa raba shi ne da lahira saboda raba shi da rahmar Allah ne da aka laifi ne babba sai ya zama to yana tsine musulmi shi yasa ya zo cikin hadisai ingantattu duk wanda ya tsine ga wani musulmi wanda tsini wannan bai tabbata ga musulmin nan ba tsinin zai dawo kansa da ba sai mutum ya san irin kalmomin da zai rinka amfani da su imam bukhari ce babun sai dai wannan munasabar wannan hadisin da babin abu ne wanda ke da ya ko ni ban gama wanda yayi bayani akan sa ba menene alakar wannan hadisan da ma ya kulu rajul idza zuciya me mutum zai faɗa idan aka yaba masa ko akwai wanda zai gwada yace babu la yaqulu li shay'in la ya'lamuhu Allahu ya'lamu la yaqulu li shay'in la ya'lamu Kar ya faɗa ga mana wani abin da bai sani ba yace Allahu ya'lamu Allah ya san shi kada ya faɗa game da wani abin da bai sani ba ya ce Allah ya san shi wani zai ɗauka ko abin da ake nufi a gwanon gurin idan an tambaye ka abu baka sani ba ka ce Allahu a'lam ba shi ake nufi ba faɗin Allahu a'lam abu ne wanda ya tabbata in an tambaye ka magana baka sani ka ce la adri ban sani ba ko kuma ka ce Allahu a'lam Allah shine ya sani ni ban sani ba duk da la adri ya fi kusa da tawadu sama da Allahu a'lam mun gane ku idan aka tambaye ka abu baka sani ba sai ka ce ban sani ba saboda ai dama abubuwa nawa ka sani da haka ka ce baka sani ba karam ne cewa ka san abin da baka sani ba kuma yana nuna kai mutawadi'un ne amma san da kace Allahu a'lamu ai ko baka ce ba Allahu a'lamu ko da baka faɗa ba Allahu a'lamu to amma mawdu'in da Imam Bukhari yake son yi bayani akai shi a nan gurin shine la yaqulu li shay'in la ya'lamu ka zamanto kai baka san abu ba sai ka ce Allah ya san shi wato wani lokaci zaka ga mutum ya go ya cewa ya yana cewa Allah ya san ina son ka alhali ya kuma san cewa cikin zuciyarsa ba haka bane to kaga lokacin da ya ce Allah ya san cewa ina son ka sai ya to ƙarya ne to ya ce Allah ya san abin da muke nan Allah bai san shi ba Allah bai san da cewa kana san shi ba abinda Allah ya sani sabanin haka ne kaga mutum ya dangana wa Allah abinda bai sani ba kenan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lam mutum ya faɗa game da Allah abinda bai sani ba ai Allah ya san kaza ai Allah ya san kaza ai Allah ya san na je guri kaza sai kuma bai je gurin ba kaga shi yasa malamin suke cewa gara mutum ya rantse duk da rantsuwa bisa kariya kabira ce min kaba'ir dhunub babban laifi ne mutum ya rantse da wani Allah laifi ne babba ko man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ko ka rantse da Allah ko kai shiru wala tahlifu billahi illa wa antum sadiqun kada ku rantse da Allah a ce kuna masu faɗin gaskiya wannan sanannen abu ne in kuma mutum zai rantse ya rantse da Allah to amma mutum ya rantse ko da kan gaskiya ne da wani Allah kaga yayi muni da yawa to sai malami suke cewa mutum ya rantse da Allah kan ƙarya ya fi sauki kan ya ce Allah ya sani alhali Allah bai sani ba ya ce Allah ya san abu alhali ba haka ba ne. Zawar in wani in ka ce ma Allah bai sani ba kamar akwai nau'i na lafazin bai daidai ba hmm, lafazin ba daidai ba ne. mutum ya ce Allah ya sani alhali kuma ba haka ba ne. babu abin da ke tabbatar da cewa hakan ne to wannan ba karamin laifi ba ne. Ya ce babu la yaqulu li shay'in la ya'lamuhu Allah ya'lamuhu شيء حدثنا علي بن عبد الله ابن المديني قال حدثنا سفيان شيء سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث كل ما ثوري كو ابن حيينة قال عمرو قال قال عمرو يتي عمرو بن دينار ياتي عن ابن عباس يا كربو دغا عبد الله بن عباس يتي لا يقولن أحدكم لشيء لا يعلمه الله يعلمه والله يعلم غير ذلك kada wani daga cikin ku ya kuskure ya ce ga wani abu la ya alamuhu wanda bai sani ba ya ce Allahu ya alamu Allah ya san shi wallahu ya alamu ghayr dalika alhali Allah ya san sabanin haka ne fa yu'allimu Allah ma la ya alamu sai ya dangana wa Allah sanin wani abu da bai sani ba ya ce Allah ya san wani abu alhali shi bai sani ba mun gani fa zaka inda Allah azim wannan abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan zai zama to mutum yayi wa Allah ƙarya kenan wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda dan tashin kiyama za ka ga fuskokin waɗanda suke dangana wa Allah ƙarya za ka ga sun zo da baƙaƙen fuskoki wannan ita ce alama da za a gane duk wani makaryaci wanda shi nasa ƙaryar Allah yake wa ƙarya shi da a ga fuskansa ranar tashin kiyama ya yi duhu to da ka bashi da kyau mutum ya zamanto kuma ka duba yadda ibnu qayyim jawziya yake faɗi cewa abubuwan nan da Allah ya ce ya haramta kul inna ma harrama rabbiya al fawahish ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun abubuwa biyar ne Allah ya haramta yace al fawahish abin da yake alfahisha ma zahara minha wa ma batana da wanda ake a bayyane da wanda ake a koye Allah ya haramta su wal isma da sako wal da zalunci da ghairi haqq ba tare da gaskiya ba sai ce wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultan mutum ya hada Allah da da wani wanda shi ba shi da wata hujja ko ba zai taba samun hujja akan haka ba yi shirka da Allah subhanahu wataala kaga na hudu kenan sai faɗa game da Allah abinda ba ku sani ba ibnu qayyim al-jawziya yace wannan Allah ya jeranta su ne bisa nauyin da suke da shi an fara ne daga wanda ya fi sauki zuwa wanda yake bin shi zuwa ga wanda yake bin shi zuwa ga wanda ya fi muni shine an taqulu ala allahi ma la ta'lamu saboda wanda shine asalin shirka mutum ya zo ya ce wannan abun abun bauta ne ko ya ce Allah yana son kaza ko ya ce Allah baya son kaza wannan abu ne mai muni amma za ka wani lokaci mutane sukan saki harshe wajen irin wannan kalmomi mutum ya ce ai Allah ya ce kaza inda za ka tambaye shi ina ne Allah ya ce ba zai iya giya maka ba kila wata zance ne kawai na mutane ce Allah ya ce kaza wanda kuma ba wai Allah ya faɗa bane to gaskiya ya kamata mutane su hattara da irin wannan kalama Allah baya son wani ai Allah yana tare da wani ai Allah yana son wani irin wannan kalaman ta baki daya mutum ya kokarin guje musu dan idan ce Allah yana son wani da wani ilimi kake faki san da Allah yake mai wani al'amari ne na gaibi saboda dan adam sai dai ka ganshi kawai sai dai ka ganshi kawai idan ka ga dan adam sai dai ka ganshi kawai amma ba ka iya shiga tsakaninsa da Allah duk nagartansa a zahiri duk lalacewarsa a zahiri ba ka iya shiga tsakaninsa da Allah Ka ga mutum na aikata wani sharri ta ce ai Allah baya son wani na fi karfin ka ba hurbin ka bane ko ga mutum na aikata aikin alheri ka ce Allah na son wani shi yasa ko da a fagen jihadi aka kashe mutum ba baka cewa shahidi da dan aljanna ko da kuwa gashi a fagen daga aka kashe shi ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ana cewa shahidun shahidun shahidun annabi ce la kalla bal huwa bin nar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ina ga wannan zamani saboda nagartan wani malami ko salaharsa ko dan lalacewa da sharrin wani bawa naka ka masa hukunci ka ce dan wuta ne ko ka ce dan aljini ahlus sunna wal jamaa ba sa yanke mutane wannan kwata kwata sai wanda nafsi ya tabbatar masa cewa dan wuta ne ko nassi ne tabbatar da cewa dan aljanna ne shikenan uwa sai mu faɗa saboda mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magana. to da wannan shine abin da wannan ya kusa ladabi ne a ta'addubi ne ma Allah ya azza wa jalla sai zaman to mai ladabi da Allah subhanahu wa ta'ala wajen zattuka yace babu qausu babun qausu qaza ko qausu quza babu da ke magana akan qausu quza abin da yake nufi da qausu quza shine bahaushe na cewa bakan gizo alƙausu ne baka bo kenan ko baka shi ne alƙausu to sai ake dangana shi zuwa ga kuza malamai sai suka yi saɓani akan menene kuza amma abin da ake nufi a nan shi ne rainbow bakan gizo ko rainbow wanda kusan wani lokaci idan aka yi ruwa aka toke ko wani lokaci ma ba a yi ruwa ba sai ga ya fito ya yi kamar baka haka daga wani guri haka ya fada ka shi da launi launi to shine Imam Bukhari ke sanya mana bayani akan wannan Imam Bukhari sai ce babu babun qausu quza qausu quza saboda akwai hadisin da yazo hadisin Abdullahi ibn Abbas da shi ma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la takunu qausa quza kada ku rinka cewa qausa quza kada ku faɗi wannan magana yace fa inna quza shaytanun saboda uzah shedani ne so da kada ku faɗi haka shi yasa akwai malamai da suke ganin makaruhi ne mutum ya ce qaus uzah kana ganin makaruhi ne daga cikin akwai imamu nawawi alaihi rahmatullah kuma kila suna lura ne da wannan hadisin amma imam bukhari ya yi wannan tabibin ne kamar ya mai da martani ga masu ganin cewa ba za a ce kausu kuza ba dai na ganin hadisin bai inganta ba kuma hadisin bai inganta ba kai da malamai suka bayani hadisin cewa kada ku ce kausu kuza saboda a kuza shaitani ne hadisin da inganta ba haka a lahil jelani ya faɗa cikin Fadun lahil samad ya ce a tilmihi ne imamu bukari yake wancan hadisin da inganta ba to abin da ya shafi bakan gizo ne shin a hausa za mu iya cewa bakan gizo ko dai sai da mu ce baka ko mu ce bakar allah saboda abin da malamai suke cewa a ce hausun lahi a ce ƙausun lahi ya tabbat ko a ce alƙausu baka amma kaga mu in muka ce bakan gizo mun naga na shi gaba kenan gizo gizo ne kowa sallahu <laughs> alaihi shi yace haddathana الحسن بن عمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد قال عن علي بن زيد يتي علي بن زيد وتشين علي بن زيد بن جدعان wanda Ali bin Zaid bin Jud'an eh, yana da malaman hadisi suna rawana da shi sun ce da iki ne duk da manyan malamai sun zo na a gurin sa sun yi karatu amma da ibn Salama Sufyan Shu'ba yawancin manyan malamai sun zo na gurin sa har akwai wasu wani daga cikin malamai eh, Musa bin Sa'id Tabuzaki yana sukan Ali bin Zaid bin Jud'an da cewa shi bai zo na tare da shi ba zai na gurin sa ba sai aka ga Muhammad bin Salam aka ce ga Tabuzaki na fa yana sukan Ali ibn Zaid ibn Jud'an yana cewa shi bai zo na gurin sa ba amma da ibn Salama sai ya ce aito waɗanda suke zuwa zama a gurin Ali ibn Zaid sune ashraf mutane manyan mutane su suke zama da shi ba su ba wato yana son ya mai da martani ga maganar Zaki shi kuma duk da yana da roni ta fuskar haddasa amma kuma makarancin alkur'ani ne ya haddace alkur'ani hadda sosai Ali ibn Zaid ibn Jud'an amma ta fuskar hadisi sai ake raunata shi to shi ya karɓo wannan hadisi ya ce haddasa ni yusuf bin mihran ya ce yusuf bin mihran ya ban labari wanda yusuf bin mihran wasu malamai sukan ce da yusuf bin mihran da yusuf bin mahi mutum ɗaya ne kamar shu'uba shi ya kai shi gani wasu malamai kuma suna ganin shu'uba ya yi kuskure ne yusuf bin mihran daban yusuf bin mahi kuma daban yusuf bin mihran muhammad bin sa'ad a cikin tabbatar sai ya ce thiqa ne amma ibn hajar ya ce layyin hadith ala ayyati halin idan muka duba zamu iya rinjayar da hukuncin Muhammad ibn Sa'ad a cikin tabaqat akan hukuncin Ibn Hajar al wanda yake layyinul hadith sai dai wani lokaci in ka dubi abin sai ka ga kaman maganar shi ne fi saboda ba shi da wani ɗalibi a duniya funda Ali bin Zaid bin Jul'an gashi kuma yana da rauni to ya karbo ne daga Ibn Abbas radiyallahu anhu qala yace Abdullahi dan Abbas yace al-majarra al-majarra abinda ake nufi da al an ce wani haske ne da ake gani a sararin samaniya haske ne wanda akwai wani abu na wuta a tattare shi a gefensa to amma malaman ulum na falaki suna cewa matattaran taurari ne manyan taurari da ƙananan taurari da ƙura da wasu gasi da sauransu wanda suke haɗewa a guri ɗaya wanda suke zama galagi wanda suke zama galaxy kenan wannan mun taɓa bayani akan alkawun da girman kawun da abin da ke zama galazi guda ɗaya da kuma irin tubbannin galazin da ake da su wanda galazin mu na duniya a nan gudun shi ne mafi karancin galazi to shi wani lokaci galazin ana ce masa majarra matattara ne na taurari wanda kusan wasu malamai sun ce hasken nan da ake gani saboda taurarin nan ne suka taru a guri ɗaya to sai ake tambaya game da almajarra menene abin da ake nufi da almajarra wancan hasken da ake gani a sararin samaniya menene shi sai wai ibn abbas ya ce babu min abwarin sama kofa ce daga cikin kofofin sama wanda ke nuna kenan suna da yawa kuma haka ne ilimi ya tabbatar suna da yawa yace wa amma qawsu quzahin amma shi qawsu quzah wannan bakan da muke magana qawsul lahi ko al shi amanu min al lamuni ne Allah ke ba mu mutane cewa ba zai durmiyar da su da ruwa ba ba zai halaka su da ruwa ba ba da kaumi nuhin alaihi salam bayan mutanen nuhu alaihi salatu wasalam wato duk sanda ya bayyana kenan ana ba da lamuni cewa irin abin da ya faru da mutanen annabi nuhu ba zai sake faruwa ba a halaka mutane da ruwa ba zai sake faruwa amma kaga wannan isnadin yana dan rauni bari mu bar shi zamu karanta isnadi mai inganci sai mu bayani akan shi yace babul majarra imam Bukhari bayan ya kawo bayani akan rainbow cewa babu laifi ka ce kausu kuza wannan shine abin da imam Bukhari yake faɗi yana nufin ba rashin ladabi bane ka ce kausu kuza mun gane ko saboda yana ganin wancan hadisin da inganta ba da haka idan muka ce alqaus muka ce qausul lahi muka ce qausu quzahin babu laifi shi kuma alquzah ne ma'anarsa idan muka ce hadisin cewa alquzah shaytanun ya inganta ba to me ma'anar alquzah suka ce ina layukan nan da ake gani launi launi da ke cikin rainbow Shi ne quzah kauli kenan akwai wanda suke cewa quzah shine abin da ke tahsini a inganta a bakin da sashi wanda zai iya kuma zuwa ga wancan launukan hmm? saboda haka wannan shine abin da al-Imam Bukhari ke nufi sai shi babul majarra ba dai lokaci yi ku babul majarra shi al-majarra kamar da muke faɗa wa'ancan ah, galadis nan da kuma mabuɗin nan da Abdullahi na Abbas ya ce kofa ce daga cikin kofofin da ke cikin sararin samaniya. Kawala haddasa al-Umaydi ita al-Umaydi Abdullahi ibn Zubair ya ba mu labari kawala haddasa al-Sufyan ibn Uyayna kawala an Abi Hussein wa ghairihi ita ya karbu daga Abu Hussein da wani sa. An Abi Kufail daga Abu Kufail. Yace sa'ala ibn ibn al-Kawwa an al-Majarra ibn al-Kawwa sa'ala ibn al aliyan anil ibn al abdullahi ibn al ya tambayi sayyidina ali radiyallahu anhu anil game da al wancan hasken da ake gani wanda riwaya ta nuna cewa kofa ce daga cikin kofofin samaniya sararin samaniya wanda ibn al-qawwa ibn al-qawwa malamin suna cewa yana imam ya ce hadisin sa bai inganta ba hadisin sa bai inganta ba yana daga cikin ru'asa ru'asa'ul khawarij daga baya Allah ya shirye da shi ya tuba ya dawo gurin sayyidina Ali amma sai ya rinka yana da tambayoyi da yawa da ke misali sayyidina Ali malamai suna cewa yakan wahalar da sayyidina gajiyar da sayyidina Ali da tambayoyin shi misali irin wannan almajarra yace me zaka faɗa game da almajarra sai sayyidina Ali ya ce kuwa amma to wannan kasancewar Ibn al-Kawwa yana cikin isnadin haka ba zai zai rawana shi ba saboda wanda ya karbo mana isnadin Abu Tufayl ɗaya ne daga cikin sahabbai kana eh, yara daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi ya kaito mana ne abin da ya faru tsakanin Abdullahi ibn Kawwa da kuma Sayyidina Ali da haka baya cikin isnadin hadisi shi yasa hadisin isnadin ya zama ya inganta yace ya tambaye shi anil majarra game da al majarra qala Sayyidina Ali yace huwa sharaj sama shine magudanar ruwan sararin samaniya shine sharaj gurin da ruwa ke gudana shi ake cewa asharaj to wato inda ake malalo ruwa ta hanyar da ruwa ke bi shine ake cewa almajarra sharadu samai ce wa minha ta wannan hanyar ne fuji hatis sama'u bi ma'in munhamir aka bude sama da ruwa mai malalowa lokacin da za a hallaka mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wasalam sai Allah ya ce fa fatahna abwaaba samai bi ma'in munhamir وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر sama aka sako sama aka rinka ruwa ana ta zubo ruwa ba ruwan sama ba a'a malalo ruwan ake yi ta almajarra wannan ku ji sayyidina ali radiyallahu anhu yace wannan shine abin da ake nufi da almajarra mun gane wannan shine almajarra qala haddathana arif yace arif muhammad ibn al-fadl al-arif laysa yadda آه، wane ne sunansa آه، wannan wanda suka samu matsala da imam bukari a sunansa آه، muhammad bin ayyub zuhuli yake fata ليس له من الأعرامة شيء قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكري قال عن أبي بشر قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس سعيد بن جبير يا كربو دقا عبد الله بن عباس حبر الأمة يتي القوس abdullahi dan abbas yana son yi bayani akan alqaus da almajarra amma kaga wannan isnadin ya inganta ya inganta wanda a cikin albidaya wa nihaya al-imam ibn kathir ya kawo riwayar tabarani bil qasim tabarani cewa hirakla ya rubuta takarda zuwa ga abdullahi ibn abbas eh, zuwa muawiya hirakla mun gane hirakla ai azimin ya rubuta takarda zuwa ga muawiya bin abi yana masa iktibari ce in kana fihim baqiyatun nubuwa jibuna ne bima as'aluhum idan akwai sauran annabta ragowar annabta a tsakaninsu to za su bani labarin waɗannan tambayoyin da zan musu kun zan yi rakala shi mutum ne wanda ya san ilimin taurari ya san falaki shi yasa ko da ya ga ko da kawo mai takarda kafin nan ma ya riga ya ga tauraron annabi sallallahu alaihi wasallam har ya tura ma wani daga cikin an uwansa yake kaga abin da na gani kuwa wace yake ni ma na gani da ka sai yake son ya ikhtibari yake in har za su iya bani an san waɗannan tambayoyin to akwai sauran annabata a tsakanin su bai nufin cewa akwai annabin da zai zo ba abin da yake nufi nan ba wato karantarwar annabin su yana tare da su har akwai ilimin saboda ai annabu fi'il kamar da ibnu hibban ya faɗa ya ga masa matsala ba su zo ne da ilimi saboda in har in har akwai sauran ilimi to karantarwa annabta na nan ayyuka saboda haka sai ya rubuta tambayoyi guda uku tambayoyin nan guda uku shine menene alqaus menene almajarra sannan kuma wani guri ne wani bigiri ne a ƙasa a doron ƙasa duk duniya inda su ɗaya ne tal rana ta bigi gurin so ɗaya tal rana ta biki gurin to da ka sai tura sakon zuwa ga gurin muawiya muawiya na bude takarda ya kalla ce ni gaskiya ban taba tambayan wa ban ni bai ma taba zuwa mu ba in tambaye wani game da wa'annan tambayoyi to da ka yanzu wa za a tambaya ya bada ansa wannan tambayar sai aka ce masa ai babu kowa sai Abdullahi dan Abbas to da ka sai nan nade takardar sai tura ma Abdullahi dan Abbas da Abdullahi bin Abbas ya bude takardar sai ya faɗi wa'annan maganganu ya ce alƙaus da hirakala ke tambaya a kai shi ne amamun li ahlil arzi min al lamuni ne da Allah subhanahu ta'ala ya bada ga mutanen ƙasa wanda suke ban ƙasa min al daga durmiyewa cikin ruwa ba za a ƙara nitsar da su a halakar da su ba kamar yadda aka yi wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam yace wal majarrat abinda kuma ake nufi da al shine babu sama'i kofar sama allazi tanshaqqu min wanda daga nan ne take agewa kaga mawul Bukhari sai bai kawo sai tsaya bayanan bai kawo shi kamar maka bai da Abu abul Qasim sabarani ya kawo a cikin Mujam sabarani ba to amma a cikin riwayarsa yace tambaya ta uku shine ina ne a ban kasa ya zama so ne kawai rana ta taɓa dukan gurin abdullahi ɗan abbas ya ce wancan gurin da allah ya buɗe mu banu isra'ila suka tsira lokacin da teku ta buɗe gurin ne kawai lokacin da teku ya buɗe to rana ya daki gurin bayan wucewansu kuma ya rufe shi kenan har yau ba ƙara samu so shi ne guri ɗaya so da aka sai tura ya ce tabbatar da akwai sauran annubuwa tsakanin su sai za kore yaushe mutane ba za su bushe ba cikin alheri idan akwai malamai cikin su tabewan mutane ne shine ya zama to babu malamai kamar da hadisi yazo hadisin amr bin al-as ne إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من سجود الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء أو بموت العلماء حتى إذا لم يدرك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وعدلوا samun malami cikin mutane rahama ne mutane ko ba za su gane haka ba rahama ne malamai rahama ne malamai kariya ne ga al'umma shi yasa dole ne a rinka ba su kariya ana kuma girmama su ana tabbatar da haibansu ana tabbatar da kwarjinin su cikin al'umma ta yadda idan zan faɗa za a ji saboda su ne garkuwa al'umma duk sanda kwarginin malamai ya zube to al'ummar nan fata ta ba za a samu masu faɗa a ji ba saboda su ne shugabanni iyaka su sa ƙarfi ce a yi abu amma wanda za su shirya da al'umma su ne malamai su ne sahun farko wajen shirya da al'umma wanda ya gagari shirya ne su ne hukuma kuma za su sa ƙarfi su sa shi dole sai yayi amma malami shi da zukata yake yakan sa mutane su biyayya ga Allah subhanahu ta'ala ba tare da ya tursasa su ba da haka wajibi ne zaman ana giran malami ana barin ana tabbatar da ihtirami a tsakanin su ba yadda muka samu kawunan amon wannan zamani ba daga babban malami wanda ya daidai cikin da'awa yana cikin da'awa ma sai ga wani yaro ya tsaya cikin mota ya sa sigar ko ya tsaya ya tara wasu littattafai a bayansa ya ta zagi yana ta suka yana cin mutuncin wanda wannan ba karamin sharri bane wannan ba karamin sharri bane idan ya zama to waɗanda suke zuhala fil ilmi waɗanda suka shiga cikin ilimi ba wasu na ba wai ɗaliban ba ne kawai sun kutsa ne ciki to idan irin wannan ya yawaita haiban malami ya karu shi yasa za ka samu mawaƙi shi ma sai ya saki harshen sakan malami saboda ya ga su kansu malaman ba su yi ikiramin juna ba ai ba yau aka fara raddi ba ba yau aka fara raddi ba raddi abu ne sananne sun zamanin magabata na kwarai ana yin shi ne bil ana yin shi ne bisa girmama juna haka ake raddi saboda a koya ma waɗanda suke kasa yasa ibn abubakar da jarjani da yake cewa walau da ahlul ilmi sanuhu sanahu walau azamuhu hufin nufusi la uzima malamai su ne za su samu mutane girman ilimi da haiban ilimi a cikin zukatan mutane idan malami ya yi magana ka duba wani ne jin zama abdullahi ibn abbas yace muawiya yi sallah a ɗaya witri yace sunna ce kuma shi faqihi ne ka kyale shi saboda in ka biye ba mutane za su nemi yadda za su gora kawo da mutane Allah ya samu gane ya samu dace sannan Imam Bukhari ce babu man kariha an yuqal babi na wanda yake baya son a ce Allahumma ja'alni fi mustaqarri rahmatik ya Allah ka sanya ni fi mustaqarri rahmatik a cikin wurin tabbatuwar rahamarka inda rahamarka take tabbatuwa ka sanya ni a ciki akwai cikin magabata waɗanda suke fasa son mutum ya faɗi haka cewa ka sanya ni a inda rahamarka take tabbatuwa matabbatar rahamarka akwai malamai cikin magabata da suke ganin kada a ce haka imam al-bukhari ta haddatha musa bin isma'il tabu zaki qala haddathani abu al-harith al-karmani qala sami'tu rajulan qala li abi raja yace naji wani mutum ya ce ma abu raja aqra'u alayka salam ina maka sallama wa as'alu kuma ina roƙon Allah an yajma'a baini wa bainaka fi mustaqbal rahmati ina roƙon Allah ya sanya ni ya haɗa ni da ni da kai fi fi mustaqbal a inda rahmatsa matabbatar rahmatsa kola wa hal yastati'u ahadun zalika abu raja yake shin akwai wanda zai iya wannan kuwa a shigar da shi cikin inda rahmar Allah take tabbatuwa matabbatar mazaunin rahmar Allah yake akwai wanda zai iya wannan kuwa kola fa ma mustaqarru rahmatihi ita to kai me kake nufi da ma mustaqarru rahmatihi wurin da rahmar Allah ta tabbata kola aljanna mutum ya ce aljanna kawai lam tusib abu raja ya ce kayi kuskure ka buga kai daidai ba lam tusib kawai mutum ya ce fama mustafaru rahmatihi to kai menene mustafaru rahmatihi inda rahmar Allah take tabbata kuntu rabbul alamin ce ubangiji zatin Allah subhanahu wataala abinda shi abu raja yake nufi rahama sifa ce ta zatin Allah subhanahu wataala sifa ce ta zatin Allah don haka zatin Allah ke da sifa eh, zatin Allah ke da rahama sifa ce zatiya abinda ke yake nufi kenan to shi yasa yake ganin bai kamata ya faki haka ba to amma wasu malamai suna ganin babu laifi saboda Allah subhanahu ta'ala ya kira aljanna rahmatsa hadisi ya gabata a baya a sallallahu zan ya ce da wuta da aljanna sun yi musanyen zance sun yi musu wane ne ya fi? aljanna tana ganin ita ta fi wuta wuta tana ganin ta fi aljanna Allah sai hukunci ya an anti rahmati ya ce ma aljanna anti rahmati ke rahmata ce arhamu biki man asha wanda na gada ma zan rahama da masa rahma ce kuma ga wuta anti azabi ke kuma wuta ke azaba ta ci azibu biki man asha wanda na ga dama zan masa azaba da ke wato kowane da aikin sa kenan kaga ba halu shahidi ne Allah ya ce wa aljanna rahamarsa sai dai inda malamin suke gani kamar ibn qayyim jawziya a cikin zadul ma'ad yace fadin cewa mustafarru rahmatihi bai ce an yajma'a baini wa bainaka fi rahmatihi ba sai ce mustafarru rahmatihi saboda ka in ya zama so aljanna rahmatsa ce to ina ne mustaqarrul janna mun gane ko sai zama to akwai nau'i na cewa ya hada ni da kai a mustaqarrul janna kenan sai zama to akwai kuskure ta wannan fuskar amma in ya zama to cewa mutum yana nufin cewa rahama aljanna yake nufi sai ce as'alullah an yaj'ala bayni wa bainaka fi rahmatihi saboda duk sanda aka dangana mazari zuwa ga lafzul jalala yana ɗaukar ma'ana biyu ko a ce rahmatullahi misali ila ka ce rahmatullahi kaga rahama ai mazdari ne ko rahima rahimahu rahmatan ya ka ce rahmatullahi yana iya dokan abubuwa guda biyu na farko yana iya dokan sifa zatiya sannan na biyu yana iya dokan asaru sifa wato asar abin da ke nuna abin da ke bayyana sifa ban san ko mun gane ba hmm? ana bukan na kalluna kamar in muka ce misali rahmatullahi zai iya ɗauka sifar Allah subhanahu wa ta'ala sifa zatiya idan kuma ka ce rahmatullahi zai iya ɗaukan abin da ke nuna rahmar Allah kamar da ya ce ah, menene unzur ila athari rahmatullahi haka ne abul abul fal ila athari rahmatullahi unzur kayfa yuhil arda ba'da mawt fanzuru fanzur ila athari rahmatillahi fanzu ila athari rahmatillahi kaga sai ce athari rahmatillahi kaga rahma anan gurin me yake nufi rahma sifa ce zatiya amma da yace anti rahmati wato kenan asaru rahmati kenan da haka mutum wannan mahalli ne ko wanda ke da dan malami magabata sun yi sabani akai kuma wasu daga cikin malami suna ganin babu laifi mutum zai iya faɗin cewa sai rahmatu wallahu a'lam ina ji wani lokaci Za mu yi tsayawa nan abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi wanda kuskure ne Allah ya mu mana wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kuma gabanin haka dai akwai sako da mu suke kokarin kira zuwa gare shi kuma suna nuna abin a kirawo mutane zuwa ga sabon musamman kan yanayin da ake shi aka shiga ciki na abin da ya shafi tsoro ko yaƙi ko ba yaƙi ko waye tsanani da sauransu abin da ake so mutane su fahimta shine da yawaita gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akan nemomin sa wanda ta hanyar gode wa Allah Allah sai kawar da duk wani abin da ake so yanayi tsanani da ake ciki wanda muke ciki mu to gaskiya bai kai yadda ake kokawa ba bayan Allah na kwarai Allah ya jarce su da yanayin da yake wannan tsanani kuma su goshe ba suna gode wa Allah subhanahu ta'ala zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa sun yi tsada wannan kowa ya san hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu kuma har aka zo aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman manzon Allah ya sanya iyakoki ga farashin abubuwa sai ayi lana cewa ka sanya farashi saboda abubuwa farashin abubuwa suna ta hawa hawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-musa'ir huwa Allah Allah shi ke sanya farashi ga mutane yake sanya farashi ga kayayyaki kaga a lokacin an koka gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin al'umma shi yasa wani lokaci ni ban cika san ya zama komai ana dangana shi zuwa ga laifuka ba a ce zunubanmu ne wa eh akwai zunubai amma kuma akwai akwai akwai ibtila'i na Allah wanda yake sai ya jalci bayin sa wala ya'lamu Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamu al-kadhibin akwai ibtila'i wanda hikimomi na ibtila'i tana da yawa Allah ka jalci bawa dan yana san shi wani lokaci Allah ka jarabci bawa don ya zama to ukuba gare shi wani lokaci Allah kan jarabci bawa don bawan nan ya aikata laifi hikimomi suna da yawa to takaita ji kan cewa laifuffukan mu ne kadai suke jawo mana wannan akwai nau'i na saboda waɗannan abubuwan sun faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai zamanin da aka yi tsoro wanda mutum na tsoron ya tafiya daga wani guri zuwa wani guri har da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa hadisin adi bin hatim inda yake cewa akwai lokacin da zai zo kana ganin ka san hadra maut adi yace na san hadra maut annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai mata mace za ta fito daga hadra maut ta zo aikin haji ta zo makka ba ta tsoron komai face kirkeci da zai iya ta'addanci ga ga ga, ga, ga, ga, ga, ga, awakanta abin yake lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ni abin da na fara tunani nake aina lususu tsai ina barayin tsai saboda shi dan garinsa ne ya san garinsu ya san mutanensa irin hashin da suke kan hanya sun da shi a ne yake aina lususu tsai a lokacin ina lusu ina barayin tsai ina yan fashi ina yan kidnappers ina waye ina waye ina suke a lokacin amma annabi sallallahu alaihi wasallam bishara yayi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin bai faru ba amma bayan tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Ali bin Hazim yace ni na gani na ga mace ta da ta zo daga Hadramaut ta zo aikin haji babu wanda ya rako ita kadai bishara ne na annabi sallallahu alaihi wasallam to iyaka abin da ake so mu yawaita istighfari mu rinka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala babu wani abin da zai zo face an jarabci al'ummar da suka gabace mu da shi sai dai mun fiye kokawa ne kokawan namu ya fi godiyan mu kokawan mu ya fi godiyan mu yanzu yanayin da muke cike da muke ta kokawan nan so da dama za ka ga mutum Allah ya masa ni'ima yana da abin da zai ci yau yana da kila ma wanda zai ci gobe da safe rigunansa yana da su da yawa takalmansa yana da su huluna yana da shi yana da hansa yana da waye yana sa data yana sa kare amma ko ba zai bushe ba yana yana yana yana su wa'ancan abubuwan da sun shiga cikin tsanani ne har wani lokaci ya zama to ana cin ganyayyaki saboda tsabar yunwa mutum na faɗiwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yunwa to nawa muna karanta hadisin Abu Hurairah anan gurin Abu Hurairah yace na faɗi sai kaga mutane sun taru a gaina suna ganin cewa innahu la majnun yace wa ma bi min junun inma huwa ju' Abu Hurairah annabi na da rai yana faɗiwa cikin masallaci a ga kamar yana da farfaɗiya ko aljanu ne suka bige shi ce mutane su suna kallo na yace babu abin da ya sami tsabar yunwa ne an yi wannan azaban na annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu ka saka faɗiwa saboda yunwa ko ba za mu gode wa Allah ba Ba za mu yi godiya ba la in shakartum la azidannakum ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima saboda haka dan Allah a canza wannan koke-koken a rinka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala a yawaita godiya a yawaita godiya duka muna ciki ba ni kaɗai bane kamar yadda na faɗa malumman mu ne suka yi tambihi akai kuma naga cewa lalle haka ne ya kamata mu canza wannan yanayin idan muka yawaita godiya Allah subhanahu ta'ala zai da in shakartum la azidannakum zai kawo mana alheri bisa alheri mu yawaita istighfari mu kuma zama to masu taimaka mu juna ina roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wanda idan akwai kila tambaya ko biyu sai mu ko babu sai mu tsaya a nan gaskiya ba zai iya cewa amma dai zai fi mutum ya ce kawai baka tun da kaga abinda su malamin suke gani dangana shi ga kuza shi yasa suke cewa kada a yi haka sai dai a ce ƙunsun lahi ko a ce alƙaus to kaga yana mutum ya ce bakar Allah ya san abin da ke in kuma ya ce baka ya zo ya yi shiru to amma ya ce bakan gizo ni dai ban san da asalin kalmar ba yawa ban san da asalin kalmar ba amma idan mutum ya ce baka to ya fita tunda Imam Bukhari ya kawo shi ne a matsayin ta'addudi adab ko to ba eh sai ya ce zai eh, mutum misali ya aikata sannan yana son ya shaidar da mutane yana son ya shaidar da cewa Allah ya san cewa gashi abin da ya faru babu laifi abin da ba a so dama shine mutum ya shaidar da Allah ga abin da ba haka bane hmm? kamar da Qur'ani ya ce ah, wa minan nasi man yu'jibu qawluhu fil hayati dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala zai rinka cewa Allah ya san abin da ke cikin zuciya Allah ya yi makaici wannan kaga munafiki kenan a ce ta munafikai zai zai faɗi abin da ya san ba haka bane kuma yana shaidar da Allah akai wannan shi ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana to tambaya da hmm. shi ke bari shi shine yafi barin shi shine yafi gara mutum ya ce ai ana cewa tashi in taimake ka eh? amma ni ban sani ba idan mutum ya ce Allah ya ce wanda abu ne wanda yake da nauyi saboda idan mutum kada ya kalla cewa ai ana faɗi to menene dan an faɗa ha ka dubi nauyin wanda kake dangana wa maganar da ba za ka iya tabbatar da shi ba girman sa za ka duba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar kayya dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya annabi ya ce mutum ya tare da jigurin zaman su cikin wuta to ina ga dangana wa Allah abin da bai faɗa ba shi ya fi komai muni shi ya fi komai muni wanda har wajen dangana wa annabi kariya sallallahu alaihi wasallam malamai suna cewa har fassara hadisi ba daidai ba in mutum ya zama bai sani ba kuma ya fassara shi to ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kuma haka yake haka yake shi yasa dole mutum ya kaffa kaffa kada ya saki bakinsa ya zama to yana kula da me zai dangana wa Allah me zai dangana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم